بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أشكونا للتافي الرحيق والمختوم wanda yake mani bayanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fara nazarin yakin badar malam yace aljaishani ya tara'ani rundunoni guda biyu sun ga junan saboda suna ta rayuwa a wuri guda ba tare da wani ya ga wani ba kamar yadda qur'ani yazo in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wal rakbu asfala minkum duka bangarorin da suke neman juna su suna wuri guda amma kuma ikon Allah babu wanda ya ga wani saboda yanayin wurin na tudu da kwari na tudun yashi eh, yashi rairayi da duwar wasu suna wuri guda kowa na neman kowa ne amma kuma kowa bai ga kowa ba Allah da shi ya bayanin su kamar kace ga jirgin sama ya ɗauko hoton kowa na rayuwa kowa na neman kowa amma bai san ta inda zai ga kowan ba bai san ko ta inda zai bullo mishi ka rauka mun ji ta gudu ta kubuce ɗaya daga cikin ɓangarori guda uku antum bil udwati duniya wa hum bil udwati quswa wa rakabu asfala minkum ɓangare uku ne tim uku ne to tim rakab ita ce asalin ta haɗa waɗannan duk komi to ita ta gudu ta sha to sai waɗannan guda biyun suka ga junansu to ya suka ga junan nasu walamma tala al-mushrikuna lokacin da kafire suka dago suka taho wa tara al-jam'ani bangarori guda biyu suka ga juna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam allahum hadhihi quraish manzo Allah ya daga hannu yace ya Allah wannan quraishawa ne kad aqbalat bi khuyala'iha ga sunan sun taho cikin girman kai wa a cikin alfahari tuhaduka suna ƙetare iyaka wa takdubu rasulaka suna ƙaryata manzanka Allahumma ya Allah fa nasruka alladhi wa'adtana nasaran da kai mana alƙawari ya Allah ka tabbatar mani Allahumma ahinhumul gada ya Allah ka halakar da su gobe ya Allah ka halakar da su gobe ko ko da wannan safiya وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم cikin abin da aka ruwaito lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wara'a utba ibn rabi'a ya ga utba dan rabi'a fil qawm a cikin mutane ala jamalin lahu ahmar akan wani raƙumi ja wani raƙumi eh, ko ja kaga galibi manzo in kaji an ce raƙumi ja to isasshe kenan maza sallam ke cewa ka karantar da mutum guda mutum ɗaya shirya a hannunka khairu min humurin nu'an abin ko wato humar ni'am wato abin nan shi yafi jajayen raƙuma yanzu abin hawa ban san akwai manyan ababen hawa na alfahari a wancan lokaci sai ka isa kake hawa raƙumi ja saboda su ne raƙuma na alfahari kuma su sukan yi nagarta su girma sosan gaske an gano wannan ko to kuma ai kun ji a can bayan muni maganan cewa lokacin da aka bi yakin badar ba a yi mai shekarun utuba ba a cikin utuba ya fi su shekaru da tako kuma ya fi su da jijantaka kuma ya fi su kuɗi ma kuma ya samu shawara har ya yi tunanin kada a yi faɗa, amma abu jihal ya mishi tawaye an gane wannan ko so da kamar za Allah a cikin ruwayan da aka ruwaito ya ga utuba ɗan rabi'a fil qawmi ala jamalil lahu ahmar yace in yakun fi ahadin min alqawmi khair in cikin mutanen nan akwai wani mai alhairi fa inda sahibul jamal alahmar to wancan mutum ne mai jan rakumin can in ya yarshudu inda za su yi biya duk maganar da ya faɗa su yi to da ba za su shiga cikin lalura za su shiga cikin nasara za su samu nasara so da haka kaga maza ya faɗi wannan maganan kamar takmila ne tunda ai dama ba a ma su masu kangaro nan wurin ba kuma da suka gangaro nan wurin din an samu kace na ci ya ba da shawaran a yi haƙuri duk wata matsalan ma da aka samu ya ɗauki nauyi waɗanda ma aka kashe tun kwanakin baya ya dauki nauyi biyan su zai biya a koma ya gama ba da shawara dan ta shaye mai tawaye wa adala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin manzo Allah sai fara gyara sahun musulmi ba a yaki kara su bi wa bainama huwa ya'diluha a daidai lokacin da yake gyara sahun waqa amrun ajib sai wani abu mamaki ya faru faƙar kana fi ya shi ƙidihun ya adilu a hannun shi akwai ƙidih wato kwagiri kwagiri ɗan ƙaramin sanda haka wanda yake gyaran sahun da shi wa kana sawadu bunu raziya mustansilan min safi sawad ɗan raziya sai ya zama ya fita cikin sahu sai ya zoɓa. fata ana fi batsanihi bil qadhi sai manzo Allah ya samu wannan kwagirin sai ya tura cikin shi yace koma cikin sahu ana sabu layi layi kai ka turo ka turo cikin ka turo kirjin ka waje haka sai tura shi cikin sahu wa qala istaw ya sawad shi ya kai sawad ka koma akwai sawad akwai suwaid galibi mun fasa suwaidu ko ana cewa suwaidu ko ba sa suna suwaidu amma galibi ba cika sa sawadu ba so istaw istaw ya sawad cika daidaita sahun ka mana ka ba ganin kowa yayi layi straight inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah na san wannan da su yaki suna yin sahu ka'annahum bunyanun marsus inda ka samu kwararren injiniyan da ya san gini da kwararren magini a jera bulo ya tafi straight za ga wani lokaci in sun sa alkali abun gwada ginin nan ginin ya miƙe kaga kai wannan ya aka yi tsaye haka shine bunyanun marsus ka'annahu bunyanun mursus tashbihu tamthili a balaga ko yake duk komai ka tashi duk qur'ani ake komawa Allah fahimta da mu alqur'ani yawa mu yiko aiki da shi saboda haka yace istau ya sawad fa qala sawad ya rasulullah au ja'atani fa aqidni yace ya rasulullah ya manzo Allah ja'atani ai kai min rauni fa aqidni ka biya ni ba ni kwagire in rama ka biya ni tunda ai biyan kudi za a kirga in an ce kawad ai shine abin da kai aima ya rasulullah ni na shiga sahu to kuma gashi kayi min rauni ba ni kwagir in rama kawai faka shafa an matsayi maza sallam ya ce to shi ke ga kwagiri shi ma sai ɗaga rigan shi wa ƙwallo ya ce rama fa'ata na ƙahu sawado wa qabila batnahu sai man sawadu ya aje kwagire rungume shi sun bunci fatan jikin shi fa qala sai manzo Allah ce ma hamalaka ala ya sawa. me yasa sawadu kai kai mana haka saboda manzo Allah aiki ake yi kaga ai wannan tsayawan da za a yi yana bata lokaci ko me yasa kai mana haka ne ya sawad qala ya rasulullah qad hadara matara. tara ya manzo Allah ai abin da kana ganin abin da ke faruwa yanzu ai kana gani ga kafirai ga mu ta ɓaci in huba ya yaƙi muka zuwa ba wadatar makami ga muga kafiri fa'aratu an ya na ahirar al'ahadu bi ka sai na so ƙarshen alkawari na da kai ƙarshen alaƙa na da shi an ya musu jirjijir da fata ta ta bugi fatan ka na san kawai la’ira zane don zan faɗa na mutuwa to ba makomi a hannuna fada'a lahu fada'a lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya mishi addu'a ya mishi fatan alheri sai manzo Allah ya ci gaba da didi sahu a ci gaba da miƙiya kai koma nan kai gyara nan sai sahu ya miƙe nan kai kaza kai kaza an gane wannan ko walamma talla tamma ta'dilu sufuf lokacin da aka gama jira sahu asdara awamiruhu ila jishihi sai maza Allah ya faɗi ya jefa umarnin shi ga garindinansa <clears throat> bi Allah yabda'ul qital ce kada su fara yaki hatta ya talaqaw minhum al-awamir al-akhira sai sun ji yayi umarni na ƙarshe da ya gamshi ne su huba kawai za su dira musu bane ne me yakin tabuka ko wakan yakin tabuka na da ne sai na Ali da aka yi sallan su bashi bai ja tarbi ba bai ja bai ja tarbi ba manzala na cewa assalamu alaikum ai bai samu damun jin tarbi ba saboda cikin dare ma zai kunna ciyawa don bilal ya dauka wai alfijir ya kito ya kito ya kiyasa saboda ya kosa kawai ya wasa takobi shi ya kosa ya fara tsaran kafin saboda haka da mun zalla ce assalamu alaikum zai kace a cikin masallaci yi fada shi bai ja tarbi ba kawai sai kama tsaran kafin sai kace itace su suna tsaye su su kun yi wuce nan ko ko sai kama tsara eh rikafan dama ko, yakin uhudu ne ko yakin tabuka ne ko a tabuka ake wata wata bugare ina ma ba a yakin bane ake Allah ko kuwa Allah ya fi mana baki da kasan lokacin nan sai ka ji ana sauraron kasa din nan ana ta kuka mata a taru yadda ka san ana wa'azin kasa duk wanda ya malaki wannan kasa din ai an gama ba wani wa'azin da za ka samu a duniya wani lokacin wanda ya wuce sai ne tunar kanka to a to wannan masani ba ne ba sun to ni dai na san na kaset ni ban san shi ba an ce dan da magajiya ne ko to to na taba jin to da makawa ne a magajiya oho ne na san lokacin da nake sai in ga mata an tara na ta kuka mu zo na mi ta kuka ni ba na magana abin da yake faɗa <laughs> Allah ya taimake mu Allah ya fi mana baki da. ina nake saboda haka nan ya ce kada ku fara yaƙi sai na umarci ku umarni na ƙarfi sun ma'adala ilahin bi taujihi fi khas fi amrul harb sannan sai musu jawabi akan yadda za a yi yaƙin in ma ya yi umarnin na ƙarfi to ga yadda za a yi faɗa faƙala iza aksabukum ne iktarabu minkum iza aksabukum in sun kusanto ku farmu to ku fara harbi da kibiya ne wastabaqu nablakum anan wurin ku musabaka wajen harbi da kibiya anan wurin ina so in ga kwarewa wajen harbi wato da zafin nama musabaka ka gani kafin kafin wane harba kai ka harba nawa an gane abin da misali ke nufi ko musabakan harbi a ga zafin nama na zaruwa da sawa da saiki, zaruwa da sawa da saiki, musabaka kafin ya harba ɗaya ka harba goma a yi musabuka wajen zafin nama na harbi saboda sun ganin kafa a yawa an gano wannan ko wasu taba na bulakun wala ta lusu kada ku zara takobi hatta da shakun sai sun kawo inda kuke duk harbin da za ku yi sai sun ci muku so da yin ana yaki don an harbi na kusa da kai ba ja da baya za ka yi tafiya kawai ake tafiya kawai ake yadda ka san ka tafiya kawai haka ka yi wani a harbe shi ko ka tsallake shi wani a harbe shi ka tsallake shi ka wuce baka masa an harbe shi ba in mutum nawa za gawa nawa za ka za ka gawa ka tsallake ka wuce an gano wannan ko saboda haka hatta ya ku har sai sun ci muku suna zuwa inda kuke to ku zara takobi shine malam ya sa footnote babin zara takobi a babin zara takobi za ka samu asalin hadisin sai ku je ku duba cikakken sharhi wannan dai an dai hada baki ثم رجع إلى العرش سيما ya يكون wajen عرش wannan wannan abin ina ne ake samu soja komanda ba ana mushi tanti arishi base din shi inda inda komanda zai zauna arishi huwa abubakar khassa su bi kadai da shi da sai na abubakar suka koma shi to da shi man sai na abubakar ne da kasan gam ne da manzo Allah kaman gam suke duk ko wani abu tare ake ko wani abu tare suke wa qama sa'ad bin mu'az sa'ad dan mu'az sai miƙe tsebi katibatul bin al-hirasa wato da katiban katibatul hirasa wato wannan katiba wannan yar karaman group wannan yar karaman battalion wanda za ta gadin za ta tsaron wannan tentin ala babil arish a kofan arish din a kofan wannan tenti wannan hema ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan base kenan sai manzon Allah kuma sai na buka suna tiki wato suna zo suna tattaunawa shi sa wasu abubuwan na sirri sai ka ji sai na bakar sai ce kaza shi sa idan hadisi ya inganta daga sai na bakar ake ce mishi zinare ake ce mishi gwal saboda yi alaƙar da manzo Allah ba wasa ba amma kuma da aka baya magana ya ta kwaran ya wani ya ce ai manzo Allah ya ce ai manzo Allah ya ce ba zai magana ba sai lokacin magana yayi in ya faɗi magana guda ɗaya sai ta wuce hadisin wani da ya faɗa guda ashirin ko hamsin an gane ko ko ɗari ma amma mushrikuna amma su kafirai faqad istaftaha abu jahl abu jahl shi ma sai ya nemi nasara fi zalikal yawm a wannan ranar fa ya yace Allahumma aqta'na lirrahim yace ya Allah waɗannan mutanen sun yanke zumunci da da uba suna gaba wani dini ne a ce da da uba na gaba wa atana bima la na'rif sun zo mana da abin da mu ba mu sani ba mu da kakanni ba su san shi ba fa ahinhul gada kaga yadda manzo Allah ya ce Allahumma ahinhumul gada shi ma nan sai ya saki ya faɗi irin wannan kalma ba ahinhul gada wannan yini wannan subahi wannan safiya ya Allah ka halakar da su gadi Abu Jahl ke cewa Allah halakar da su halakakki na cewa wani halakakki Allahumma ya ƙara cewa ayyuna kana ahabbu ilayka wa arda indak fansurhu al-yawm ya Allah duk wanda ka fi so ka fi yarda da abin da yake kai to ka taimake shi yau wa fi zalika a nan fa sai Allah ya saukar da aya in tastaftihu in nasara kuke nema faƙar ja akwai mulfata <laughs> nasaran ko zo sai dai nasara ne makalubi nasara ce su sun roƙi nasara ne in nasara suke roƙo to nasarar ta zo sai dai nasaran sun roƙi nasara amma ba su aka ba ba wasu aka ba nasara an gane ko in tastaftihu faƙar ja akwai mulfata wa in tantahu fa huwa khairul lakum Allah ce inda za ku bar kafircin nan wannan fito na fito din da za ku bar shi da yafi zama alheri gare ku kaga irin maganan utuba can sama ko amma zalla Allah ce inda za su mishi biyayya da za su huta in ta in ina nake wa in ta'udu na'ud in ku kuka ci gaba da kangarewa to mu ma za mu dawo mu ci gaba da maganin ku wannan tuguniya an kun fi tukun shaidan yawan ku jama'an ku ba za su amfana da ku komi ba walau kasrat ko da kuma haka yawa ba yanzu suna da yawa ba to a karo wanda fi wannan yawa ba zai amfana da ku komi ba wa anna Allah ma'al mu'minin shi Allah na tare da mu'mine ne sa'atu safr wa awwal wuqud al-ma'raka zero wai zero we dala a kirga idan aka fara kirga daga 9 9 8 seven, six, five, four, three, two, zero. Shi zero ya uh, one sai zero ko? To a kirga mai ake ce mai? a ce suffer, shi suka zero. Zero, abinan, an zo kirga an zo zero, wato an gama an zo zero. Oh, na kasa fasarawa ne wallahi. Allah wani wani su yi gogori su fasara. Sa'atu suffer. wa awwal uqudul ma'araka za ta sufur shine abu ya riga ya kare an zo zero yanzu kawai sai fada shi sa na ce muku abu in an haɗa galibi kuma har yanzu in za a yi faɗa in dai faɗa ne to ba ana fara kirga daga wani ba ne a daga can ake farowa za a kirga goma ne goma farko ake ɗiba sai a ɗebo daga 9 in an zo 1 da an ce zero shi ke shi ne sa'atu sufur an gane abin da nake so in faɗa kwa je ku fassara shi ni ni ba rauni gare ni da ma na sha gaya mu abin da ya samu ne za a faɗa kowa je duba ne ji kura duk ya gyara shine sa'atu safr a lokaci an zo an zo zero dai an zo karshe Biyan da kowa ya gane zai fassara haka nan in ka san fassara tafi wannan ka taimake mu nan gaba wa awwal wuqudul ma'araka da farkon makamashin yaki farkon makamashi awwal wuqud akwai wata aya waqudu hannasu wal hijara makamashi kenan wa kana awwal wuqudul ma'araka al-aswad ibn abd al-asad al-makhzumi farkon makamashi wanda aka fara kai shi lahira a wannan yakin shine wani mutum da ake cewa aswad ibn abd al-asad al-makhzumi wa kana rajulan sharisan wani mutum ne mai basiri mai kokolon bala'i in an ce sharis a larabci wato littafin wani lokaci yana samun matsala saboda larabcin zamani in an ce rajulun sharisun mutumin da yake mai basira mai bala'in wayan tsiya to wani lokaci kuma akan kakan iya fasara shi da hatsabibi ko da ke hatsabibi mu an canza mana fasara hatsabibi asalin hatsabibi a hausa shine kwararri idan mutum magini ne in yi zo ya aka kwaba kasa ya irin zanen nan na hannu ya gida ya fito ras ya ce mishi hatsabibi wato kwararri a sana'a to amma kuma mun sai hatsabibin ta koma wani sabo a sabon hausa kuma in ce hatsabibi kamar wani mutum wani maraji maɓannaci wanda duk in to kuma galibi zai wuya ga mabanaci jaki sai ka gan shi kukulun shi ba na wasa wani zan ga mutum da aikin security irin yan sandan nan ko wani abu wallahi sai kai tsaye in ba haka ba yanzu nan irin waɗannan za su jefa karami basiran iya suke da shi zai wuya ga mutum irin waɗannan criminal ba wai kawai gan shi wai dolo a'a kwakwalwa gare su to shine sharis sai ya ulhulk amma yana da mummunan ɗabi'a kharaja qa'ila sai ya fito yana cewa uahidullah nema Allah alqawli la ashrabanna min hawdihim aw la ahdimannahu aw la amutanna dunahu yace to la ashrabanna min hawdihim na fahimci mutanen nan sun zo da wuri sun ware ruwa na ga muku badar sunan wuri ne ba mu samu duba map ɗin can ma da na cin rubutun shi ko akwai sakin akwai mutane kamar gari ne akwai ƴan ƙauye da suke zaune a wurin wurin mashaya ne na ruwa rijiyar ba ɗaya bace rijiyoyin na da yawa to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai kiwo su ruwa sai ya sa aka yi musu danga aka kakkafa gwangwala aka kakkafa gwangwala aka sa alama nan bangaren kada a shiga sai suka mince okay manzo Allah sun kama ruwa to kuma dama ai haka suka shirya fulan din sun kama ruwa wanda ya saura rijiyoyin da suke saura sun bata na batawa wanda kuma za su yi mushi muzulari su mushi muzulari ya ƙara zurarewa ya koma can ya haɗe da can da su dai nan su zauna a mushi ya ce to wallahi sai na sha wancan wannan da suka dagula ya riga ya lalace wancan da suka ƙare sai na je wurin sai na shiga wurin au menene au au la hadimannahu ko kuma in yi nasarar rusa hanyar in fasa wurin ya zama kenan wa mutanen za su iya kaiwa wajen au ne aula a mutan na duna ko kuma an kashe ni a wurin dama za su lam kuntuna lokacin da a can baya lokacin da aka yi wannan katangan aka yi wannan wannan shingen sai ce duk wanda ya zo nan a kai shi lahira ai can baya mun karanta haka ko ce babu wani wanda zai zo nan sai an kai shi lahira sai na ci to mun ji karatun madiya ya aka yi to sai ko wannan sharis shi wannan al'aswad din yi rantsuwa ma kharaja lokacin da ya rantsuwan nan ya fanko abun hawan shi a guji zai tafi inda wannan wurin yake kharaja ilai hamza sai hamza ya bi wurin dan shi hamza inda ka san wani remote ne kamar yanzu ne a ce da ka kunna kaza sai kaza ya tashi shi kana ta musulunci kawai kamar ka harba shi ne kawai tafiya zai ayan an kalli hamza tuntuna haka tun da musulunci ya zama kamar wani remote kana taɓa addini ko sai zama kamar shi aka cella inda ka san makami ne ka kunna makami ka harba shi ya tafi yana fitowa yanayin shi can ya nufa nan kafin ka ce haka hamza ya fita ya nufi inda yake falon maltaka ya zarbatan darbatan fa'atanna hu bi nisfi saƙihi wa hudun al inda za gane mutumin sharif ne yana da basira lokacin da ya fita hamza ya fita ya bi shi don kada ya je ɓannata kada ya fasa wannan wannan shingen kafin fa hamza ya kai ya kai kusa da wuri. kafin hamza ya kai ya kai can suka haɗe bakin hau falon maltaka ya zaraba hu hamza hamza na cin mushi ya kai mai tsara ya mai wani irin tsara Fa na kadama hu fi nisfi sakihi ya tsinci kafin shi binisbi sakihi da rabin jaman shi ƙorin shi tsaron da ya mai sidi tsinkana kuma karunan maye ya kai kusa da wurin karunan shi makarin kanshi a tsabibin ne da gaske haɗari kuma mamaya fa yayi wanda za gane hanzu ɗin remote ne wato taɓa addini shi ne taɓa shi ka taɓa addini ko ka taɓa shi bai shawara da kowa ba an dinure ne yin canyar nufa hamza bai jira bai yi wata wata ba ya bi shi dama manzo Allah ya ce kada duk wanda ya kusa da wurin to ai magani shi fa na karbe su sage wa hudun al-hawdi lokacin ya kusa cimma wannan haud wannan shingen na mashaya na ruwa wanda manzo Sallam ya ya ware fawqa ala zahrihi to nan ne kai fadu sai faɗi ta baya ta shabu rijluhu kafan shi na Balbaluwa ta shab shi ne abu jini ya rinka fita da ƙarfi na hau a ashabihi ɓangaren mutanen shi wato kenan tunda ai ruwan na ta nan ɓangaren ne da aka sare shi sai faɗi ta baya kan shi yana kusa da hau ƙafan shi kuma yana inda ya fito Ba ga inda yake ya fito ai ɓangaren kafiran ne sai ƙafan shi na na zubar da jini haka nan ثم هبأ إلى الحوض حتى تقام فيه sai hakan sai ya kifa sai ƙara zabura fa a kwancan kamar shi na na jini yi ko ya sufa cikin ya bugi wannan shingen sai ya shiga hatta hamal fihi har sai da kai wani bangare jikin shi ya shiga ciki dubban jikin shi na ciki rabin jikin shi na waje iridu an tabo raimun yaminahu yana so lalle ko ta da rantsuwan shi dan ya ce sai ya sha ولكن حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الخوض سيري حمزة ضرب عليه در... ولكن حمزة ثنى عليه سيدي حمزة يا ساكي مش وني توتا نمي بضربة أخرى لو نصارى ندبان أتت عليه وند تساميشي وهو داخل الخوض لوكتي لون بنجري نجتين شيا فارشلا سيمالين يتي سيمالين سابول سابول magana ya kare saran da ya mai ba sara na wasa ba ne daga nan bai karin motsi ba saran farko ba ya yi motsi a kan shi ba zai sake mashi sara na biyu saran da bai motsi ba domin ai ko a yakin uhudu da hamza shi ya ɓaci yakin ya karye ai ya rinka wani irin sara saran da idan ya sari mutum daga nan sai ya keta a wazon shi wani ɓangare na uwar hanjin shi sun fita duk sara guda gaba ɗaya ne yake sauke shi nan gaba ɗaya yake sauke shi wani sara yake ta haka sai aka mamaye shi ya zama ba a yi mishi kisan gaba ai hanzu ba gaba da gaba aka shi kisan mamaya ne aka kashe shi a uhud an gano nan ko to sai mu tashi almubaraza fito na fito da alhujumul am abin nan fakara biyu ai san samu lafiya mutum wani ta a لم تكن تقرب